Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan akurki da kuke gani a ƙasa ba akurkin kaji ba ne, ba kuma kejin tattabaru ba ne, ba kuma gidan karnuka ba ne. Akurki ne wanda ake kawo mace a garkame ta lokacin da ta fara jinin al'ada a ƙasar Nepal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ƙasar Nepal suna da al'adar da suke ce mata chopadi. Chopadi al'ada ce na cewa duk sanda mace ta isa ta balaga ta fara jinin al'ada. za a ɗauke ta a kawo ta a wannan gurin a garkame ta saboda yanzu ta zama datti ta zama ƙazanta ba za a ci abinci da ita ba ba za a sha da ita ba ba za ta shiga cikin al'umma ba za a kawo ta wannan gurin a garkame ta har sai lokacin da ta gama al'adarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da wannan mace take wannan yanayi sun yarda da cewa idan ma ta taɓa bishiya wannan bishiyar har abada ta daina 'ya'ya idan kuma ta sha nono to shanu sun daina ba da nono har abada idan kuma ta ɗau littafi ta karanta to uwar gijiyansu wanda take lura da harkar ilimi za ta yi fushi da su mai suna saraswati Haka hakanan idan ta taɓa ɗa namiji to ɗa namiji zai kamu da cutar da ba a san kanta ba saboda me saboda tana yanayi na cufadi a lokacin da suke wannan yanayi ba a yadda su ci komai ba sai busasshen abu wanda ke ɗauke da gishiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so da dama lokacin da suka fara wannan kafin al'adar su ta kare akan zuwa a tadda mace ta zama gawa saboda dalilai kamar haka dalili na farko wata yarinya ce sabuwar fara jinin al'ada ba ta sanya za ta tsarkake kanta ba an zo an sa ta a wannan gurin an hana ta magana da kowa wato har cuta ta shige ta saboda ba ta san yadda za ta tsabtace kanta ba har ta zo ta rasu wasu kuma tsananin sanyi ne yake kashe su wasu kuma dabbobi ne ke cinye su ko maciji ya sare su su mutu sai zai a zo a tarar da gawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yi tunani misali kai ne yarka ya shekara sha sha hudu jinin al'adanta na farko kenan sai a ɗauke ta a zo a garkame ta a wannan guru ba za ta kara ganin kowa ba har sai ta gama allahu akbar ina mata musulmai ku zo ku ga yadda musulunci ya girmama ku lokacin da kuka shiga jinin al'ada maimakon musulunci ya ɗora muku nauyi sauƙaƙa muku ma yayi ya ce azumi ku aje daga baya kwa rama sallah kuma ya ce ku barta ba ma sai ku rama ba allahu akbar allahu akbar idan ke mace ce mai kishin addinin musulunci kika kalli wannan bidiyon to ki ce alhamdulillah allah na gode maka bisa ni'imar musulunci allah maɗaukakin sarki ya samu dace والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته